اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يبدو إشرين دكارة بوتا شدة وكان جماد الثاني هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو آية دكاريه دا أربعين دكوكو Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Shafi za mu tashi ɗari uku da sittin kusan daidai, kuma za mu tashi ne a matashiya. Na kusa da ƙarshe. A salisu. na'am eh allazi yadawwiru Allahu bihi Ka al-'abdi fatara fi daw'i dhalika an-nur anna 'amalaka min 'ayni judihi la bika wala minka shine ka ka mu katanga da wani abu ne ake nema abun na mutum inda zai samu ikhlasi tsare aikinsa da zai samu is Allah ka yi wurin Allah ka sai ka lullube aikinka in mun kira shi lullubi ka katange aikinka ya fi kama da ka lullube aikinka da hasken dacewar Allah ka nemi madafar Allah dacewar Allah binorin taufiki tabbabi يدور الله به بصيرة العبد ودا الله كان حسك بصيرا باوى بيد حسك الله كان حسك من أزوك إذا أكملنا حتى يكون أزوك المتون شيكنا فترى في ضوء ذلك النور فولنا حسك إن يقوم ذاك لند هنغو أن عملك من عين جهده aikin da kake kyauta kyauta Allah ba fasahar ka ba ba wani cijewar ka ba in ma ka cije ka yi amfani da uwa da juriya wannan cije Allah ya baka cijewar ba za ta baka aikin ba sai kana kallon Allah ne zai maka aiki wani abu ne mai kama da faɗan yara ina isu, yana cizo ina tsirin baban shi ina ma da Allah yake kira haka da ke za kwace masa wani abu da kankame shi ya ma cizo ya san haƙorinsa ba mai sa kuma yana ido na kiran baban shi ya san sa bai sa in aka bar shi da wannan hmm, zai gudu shi kwace masa kayansa to haka za ka aiki ne kana aiki kana kuka kana kiran Allah shi zai dafa da kai. Eh. Yayi. ya yi ke gudu Allah ya yi eh, ya yi eh. yi ke mana sai ka haɗu shi da karatun safe kasan karatun safe taɓawa muka cikin tafkokin Allah kawai daga wata babin duka taɓawa muka yi haka mutumin ga inda tafkokin suke don yadda ba mu da komai shi ne kawai sannan abin muka sani daga Allah shi ne kankane abin da ba mu sani ba shi ya fi yawa sai dai ne yaro a farfafa shi na wayo Allah wayo Allah ai dai dai haka ina gudu ina wayo amma Allah Tabbatai dai da gani ƙwanna amalaka jiwu ainihin jiudihi aikinka asalin kyautarsa ne da don Allah ya ma wannan kyautar ba da yanzu kana sauraron labaran bakwai hmm? duk masu jin labarai suna na bayan wanka ne da suna na yana labaran bakwai da aka yi a Najeriya mai aka yi a Enugu ya rikice aka yi ciki kone-kone kuma mai aka samu yanke-yankewa aka yanka. من عيب جوده la bika da kai ne ba zallan da kai amma ba ina nuna ne a ce a koma a ranar ba a yin da kake ka na aiki ala na dogaro na kalban Allah ka annaha tarahu ko zuciya da nufi ne ka annahu yarahu to kai kuma nan gaba ka kai ka shirɗe ne yayi Allah ne yi shi labinka kekenan hmm. eh a tsani na baya kenan taufirin juhudi shi ma cika kokari mutum ya cika iya abin da yake iyawa da suke ma ihe mina shahudi ya samu ya yi lullube daga yan kallo daga masu gani ai duk yadda zan ce iya abin da yake iyawa in abu ya fashe ya bayyana kuma ba da za ka yi asali dai annabi ya ce mana bushur mumin bishara sai da mu'mini sai dai mutum dole ya zama cikin tsoro min shuhudi ai ya ati bi jihadi tsaka yayi iya abin da zai yi fi tafhihil amali wajen gyara aikinsa mahtamiyan an shuhudihi minka an yi mutum na katanguwa daga maganin mutum daga aiki hikima ne ke aiki ba ga aiki ba wato lokacin da muka fara wayyo ba mu tsina na komai ba kuma tsakani da Allah ba mu tsina ba da muna kuka shine alama dan an yi sa'a alama ce aikin ya fara kyau kana kuka kana tunanin yadda za ka faɗu da Allah ba na ba idan kare yana aiki ka ga me nake yi to wannan aiki ya fi girma a wurin Allah zunubin da ka aikata kana tsoron faduwa da Allah ka yaya za ka rinda ku karu da Allah to wannan zunubin zai zama karami a wurin Allah ko kaza sai eh, a ce lokacin da ka daga cikin inda za ka sa kanka kana kuka kan laifinka duk ka nufi ka kasa kaza ka kasa kaza da abin amma ka kai ka tsare ka bari kana nan za ka daina ganin aikinka kwata-kwata Allah ya daga ka dinga suna aikin sahabiwa ne aikin sahabiya wance aikin su wane ne wane nan cikin mara da wani ya ninka ka ya shafe ka kuma ya mutu ya kuka to kai yanzu ne ka fi kwalle Aisha sai zai na gani ya samu katanga daga jirgin aikin daga wurinsa mutu zai na gani ta dalilinsa ne wannan yana mai biyan ta mahadami a ce duk abin da kai kada ka ɗauka ta dalilin ka ya samu ba haɗari irin haɗarin da muke ciki na san idan ne dan tsoron laifi a kai na ne kadai dukkan mu ne babban gaban mu ne muka jaye ka baya auku ba da dalilin mu ne ba kwata-kwata Allah ne aiki kuma muna da daman da Allah zai mana ninki haka lalaci na mu ba mu yi ba duk abin da ya auku kada ya wani kada mu ɗauka ta dalili mu ne ba kuma daga dare mu ne ba eh shi ba domin ka daina ganin sa da kuɗin ka da aiki ka daina ma ka ɗauka mu ka addu'a ke magana kai kai ruwa kai tsakke akai gada ka ba to ka dangajin gina maka ai ka ga shi isa shaidan ya biya ta wajen yahuda wannan mutum sai bin da sai ni na sa aka yi makaranta kaza ni na sa ba shi aka yi hanya kaza ni na sa ba shi da kwaleji kaza gari kaza ba a kai ta na tsaya na ruwa na tsaki ni na sa Allah na ya yi ta a samu na da laguranci kan ka ɗauka ko da an ɗauka an kasa can ka ce a dawo da ita nan kuma a yi sa'a a dawo da ita ɗin Allah ne ya sa Allah da shi Allah ya ba ka ladanka. wani abun ba malam mun shiga ɗan maganar da muka da kai ne da na malam abun nan fa mun riga mun shiga sai dai kawai mu sanar Allah ya fata mana kuma in mun kalli wacce ayan da duk mutum ya toba yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to ya Allah wannan aya muna da ka ta tabbata a kanmu amma na bayan nan bai da gani mu samu ya tabbata a kanmu wannan nan mun gani mun yi kuskure muna na dama to Allah ka gafarta mana kamar yadda kun bi aka dinnan haka na kuma da za mu ƙara ba ka taimake mu kan mu ƙara daina ganin wannan abu da dare ka yawo wallahi ma na ba mu kuma ne shugabanci shugabancin na ko tabbacin mutane kashi ko da yi da bayi ba a iya bayi a wurin ya lalace amma da daren da wani ya karba kana ganin ai da can kullum zan zo ga kaza amma yanzu ne ga yadda ya kyau samun faɗa musu mai a samu maye wanda ka dalilin hali ɗalibai za ka ji wannan ta ne dalilin zuwan wani ne ne dalilin hau a fanga ya gudu sai mutum na wani kawo ne kuma ta shi su lalata yan sai ta kwashi wanda ka zo da su kamar yadda su yanka muna son wanda aka zo da kansu wanda duk ka zo saboda kai su koma idan ba dan Allah ka zo ba kai suke jin kunya suke zuwa hmm. janne ai haka nan aka yi ai malar laifi nawa ma a dai kai da kawai a nemi gafara mu dai ta gane wa Allah dai ka samu wannan karatu Allah ya samu gane karatun nan a kan mu yake kaga da ina kan kowa amma mu da muke karanta muna kan talin fa'idan kanmu ko da wani ya dauka an yi da shi wallahi da shi yake ba da Allah ne tun da kan shi yake kake laifin malar Allah zai sau ai ta ka san kai laifi ga karshen ta ta laifi ka suka goma inda duk laifi ya zama kai aikata da aka lura kafin sa sai da kai kaza bayan sa kaza wannan abun bai ci abu sai da aka hada da kaza malam sai ka samu laifi goma kamar yadda kai yake alheri daya to sai ka samu goma mu shiga fagen bari al-ikhlasu wa mahabbatul madahi la yastami'ani fil qalbi malan an sake an dora wanta kawai dubawa aka aka ce kawai an saba biyu yi don Allah ikhlasi da neman yabo ba su haɗuwa a zuciya eh? wanjewa eh kina yi raka ce ba su zuwa zuciya tsakai a'a kuma mace ina ce in dai ya gani shi cikin ikilafi a tafi in ko ikilafi ya shiga kai ya kone sauran ba sa zuwa zuciya daya da kasan duk inda wuta ya kama to ɗanyen ta ka tabar wurin duk inda ɗanyen ta ka ta sa ku ta ta ta ƙarfi ku za ga wuta ma ka ta samu babu inda za a taimaka ainihin kana yi tsakaninka da Allah sai yawa gari kana neman a yaba maka to ba za su haɗu ba sai dai ɗaya samu eh. eh domin murna irin wannan abin da sa aka so mutane su ji da yawa wanda suke ma'amala in kama tare ta da kai da eh, shi ne daɗinsa in kama tare ta da kai Wani yawan ta za ka ta da shi wani lokaci ma ganin yadda jikin sai ka suna ko da ce ma wani yi kaza ba haka yi yayya shi kan samu ta a ne a ce maka a ce maka ma da ka samu mai kokari na shi da ke ka gafa aikin nan ba bai isa ba ka ga ra'ayin sama da haka kaga ya kamata ce an ƙara eh wani kanci wani yana da in inganci nan ka je ya zai gangare same ni kuma na kan ji daɗi ki kai a tashi kawai malam zurkan nai ne za mu yi ce amma da zurkan nai ne da ba ta yi ni ka abu a na ce in mm, in mm, malam tashi mu je mu gangara zurkan nai ne za a bi to kan gani da a ce ina da irin wa'annan sun kai goma a'a yanzu da kusa kai wani jarfo ne haka ka dinga man zama kai ba wani koyi ban da kai in ka tafi wuta ya kai wani ya guda wani amma wancan ba shi ke duk inda tsanani tsanani to zai zo yi ce maka wani am ka dage kawai mu tashi kawai mu gangara mu karafa wannan abu ya kamata yin shi malam bayan dukkan na dukkan na ne haka shi ma ya danna yana yi yana rushewa yana yi haɗi kai inda kai wani gaskiya kafa da yamma fa zo kallon nan da wuya to inda ake mutum zai samu ire-iren waɗannan a gaban shi ire-irensa a dama ire-irensa a sa in ya zai taka shi su ba kuma a bayan sa bai sai na zaka ga munan zuwa muna jiya ne ka kwanta mu shiga nan wurin tun da karan nan da ba mu shiga nan wurin ba amma ai ka ji daɗin tafiya amma haka Allah ya so yanzu ma Allah mun gode ma da ya sa muka yi wannan karatun ka ba mu ikon kamantawa in dai akwai ikhlasi to mutum bai san yabo in ko akwai san yabo kwata kwata kun yi ban kwana da ikhlasi la yastami ani fil qalbi wanda ke tunanin a yabe su har yanzu ba a yabe su ba to wannan ba su da ikhlasi مثقال ذرة sai mutum yana so abin da ake gudu a yabon zai ga daga yabon nan tun bai shigan ka zai shige ka da za a ce wannan ya yaba ma ya yaba ma wannan zai kushe ka sai ka haushin ya kushe wannan dan kuma sai ka ji kana son mai to kaga ai daga nan an mu ko da ba ta shigo ba shigowa ta fara shigowa idan aka dade mutum zai lalace shi fa ce shi amma shi wancan ma in ji in an yi an gace yaya an yaba to kaga ba zai lafi saboda bayan ba zai ma haƙura igiya ban daga yin da kullum ba da kansa ke neman da aka yi kaza mai aka fi ko da ba ina neman zargin da aka yi ya koma ya gyara in akwai gyara in babu gyara ya cije ya tsora ko in ba waɗanda aka gaba birki la yastabi'u ikhlasu shine ga la yastabi'u ikhlasu fil qalbi wa muhabbatul al-madhi wa sana'i wa tam'u fi ma 'inda nasi illa kama yastabi'u al-ma'u wan-naru والضب والحوت ikhlasi a zuciya ba ku haɗuwa tare da mahabbatul madahi was sana'i da san da san godewa wattan ku da kwaɗayi shi ma inda na ta an yi magana ce mutum yana yin abu yana nema a za a ba shi kaza kaza kenan yana ta kai shi har yanzu ba a ce masa komai ba abu nawa ala lafi da makan muhammadul madagi shi ma haka wattan ku kwaɗayi fi inda nafi ba su haɗuwa a wuri guda ɗaya uku ɗin nan illa kamar yastami uwan wannan a ce yadda ruwa da wuta ke haduwa kasan ruwan nan ya karfi zai fi wutan nan idan wutan nan ta yi wuta ku za ta kwanin zan nan haka za ku ga a wuta in ana gobara in ta yi gobara aka bobo bokiti ɗaya aka zuba wani ihu ke ga tsaye sama wani daɗa ƙarshen sama watsa wannan bokitin zai sa ta tsarka ta shiga wani wuri. hakkin ƙasa to kaga da in an watsa bokiti daya ruwan wutar nan ta ba su kashe shi kalli ba zai komai auren ba to haka nan ko in ikhlasi ya ikhlasi to shi ma ko in danyen taka sai danyen taka wuta ba ta yake ko ba ta sai ta ta. to ba ni da gani nan a tambar ma ta wurin girki duk Allah da take da ita in dai ba talaki yake da ce take da yake duk wata laida da take da ita duk wani um, ita da suna wani um, roba da take da shi duk wani ne ne ta ta kara ya su gida Ka wani dan roba ma da dan amfani amfanin sa roba kariya sai ta wurga wutar hmm? eh, shi ma haka kaga wannan ma su haduwa ba su haduwa Mm. eh wani ai dubarun da aka samu na ci gaba ne wani wasu dubaru ne da aka samu ina jin musamman mota ko in an sa omo aka watsa a ciki ta kan yi abun nan wadda da hoto a ce dan wadda kifi suna raye su haɗu ina ma kafin damun shi dai zai kafa shi hakkuna kiwon kwadari amma dare ba a kiwon kago daba ban da ya buɗe mai na sa ba an samu masu kiwon kadar zai hmm? ba ba ka bin yakin zan mu taba gari ba amma kan yiwu kan wata ya fi sauki dama ban shawa yana iya shekara hmm. ba ka gani sai inda sahara take inda ba za ka ji kowa ba sai tsanya to in kana yawo wannan ya katar da damu kwanci haka da yake ana cewa a tarihi ta naman sama na maganin ishi nan dafa ta naman sa in ke, ce za ka ga sauƙin ishi shi kuma ka Allah ishi ba su haɗu a shi da kifi eh da yake a su haƙo kifi a yana aiki ba a ba wajen ina ne fasawa ya fadin kalwai cikin nan gare nan inda ka san ana jiri ne kafin da kifi a wafi yake in ka ɗauko kifi kafin ka zo wurin damo kada ya mutu kana fitar da kifi daga ruwa ya shaƙi sai bai san har ran fita har haɗuwa to ballanta nan ba ka haɗa su a kwano ba wa za ka iya haɗa naman amma ka je ki a rarrafi kana neman damo sai dai ka samu kari dama ba da ruwa su da halitta su ta kusa ta kama da juna ko dai in ka ji wanda ka je lafiya lafiya nan kana neman damo a ce maka da darina kai ba ka haɗuwa walhoti ta zai da kana mubalaga ne wurin haɗuwan ikhlasi da neman yabo da kuma kwaɗayin abin da ke hannun mutane duk mai kwaɗayi a wurin mutane ba da ikhlasi to me ya kai maka ga mutum na masallaci ana ya Allah kuna neman agajinka shi ne ta ya jama'a ku maka ko da gaske ne balle da dama ma ƙarya ne kana ɗakin Allah kowa ya zo wurin Allah jama'a sun faru sun gina ɗakin Allah sun yi shimfiɗa sun yi menene suna neman yadda Allah sai kuma waɗannan masu bautan za ka mutu in wani daga cikin su ya zanka to ai ma misalin da za ya kamata ji wanda zai tashi roƙo ya roƙa a anguwan nan ko wannan layin yake ko wannan layin yake ko wannan layin kan yake ko a wannan layin kan yake shi ku da wuya zama a ba? mu ci ta fama daga gasa ko ta fama daga kawo ko ta fama daga kai ya aka kai ne a gwan ku gaba ɗaya mai son suna kallon ka a wannan halin ba ne kai a wannan ba matsala yanzu abin da sai ka auka ba in Allah fa yarda dai nan dai za mu san dubarar da za ina za ka ba ni gari ka ba ta shi nan kuka ka kai ni jin ka ga abin da ya same ka ka kullo da kafa ku yan kuɗin ka an kwashe mun san ana kwashewa a hanya ana gaggawa wajen kafin mutum nan ga motocin Nijar nan. Shi to wannan ɗan uwanmu ne ko kai shi Nijar wani gari kaga daga nan za a yara yaren garin wanda suka san garin gari za zai sauka kai kuma mai mota a ina za ka tsaya wuri ka za zai tsaya ko shi ke nan gana ka in ka je kan ga wannan ka biya masa mota zuwa garin su in ma sai an mashin da wuri ka za a ba shi kuɗin mashin ɗin me amfanin kuɗin mu me yan uwan taka ni ba ka wannan ba shi ke nan da shan mota kai ya kamata ma nemi har da na ɗan abinci a bashi irin abincinmu na talakawa wuri kaza za ka shafura ka ba ka haƙura wuri ba za ka ci ba abinci akwai tuba ana yi wuri ba ka samu za a haɗa masa aƙalla to za a bashi za a haɗa a bashi a ba wa direba sai kuma direba ya haushe ɗauke shi shi haccan to wannan ya iya nema a maka ta so mana daga angon kwazo ba su zaki angon mu azu na juma'a na wasan ta da suka ta hakan mu ne kai isa mutum da ya tsaya kasu daga angon da yana da kyau mu abin nan da aka ya kamata yadda muke idan muna da alaƙa ya mutum a angon da je ka zai ka samu malama ne zai ka samu wane wane a angon yana angon ku angon shi ma in yi zama ba an ba ina gidanku gidan zai ta falo daga masallacin gidanku a je ta faɗi wata ya za a ce su ce limamin wurin kuma kuma mutanen ke ka amma a wannan sun fara sun kafa wannan sun fara sun kafa gaskiya na iya kafawa to shi kenan wannan to mun ba mu fara mu kafa yi abin da muke yi ba ba shi kenan ba amma ba za mu bashi ba tun yin nawa in haƙƙi ne to shi kenan ya kamata mu san yadda za yi ko ba za mu iya biya masa bukata wa duka mu nemo mu nemo mu nemo a gefe sai a sanya masa ya to iya hakuri da wannan da gaskiya kana da da'a ka yi da'a mutanen angonku ka yi da'a limaman angonku kana da'a wa mutanen abun dattawa duk sun yi haka ne amma sun yi abun nan ya faskara fa'iza haddastuka haddasatka nafsaka بطلب الاخلاق ما فهم بعثمها yanzu ina son ya zama ikhlasi ɗin to idan ranka ta kawo maka shawara wajen neman ikhlasi ya ita mata kai ka yi sa a ranka mutuma ina tana nema cewar bai gida ko kuma wani ya kamata mai ikhlasin nan wai ya ba a yi nan ai kukan yi magana a farko nan maganganun suna kan hanyar. sai ya ba mu yi ko magana sai mai rai ya za mu yi to shi kenan idan kai da ranka kana da gani wanda wani ba zai wani aiki ya ba duk bai ranka tana neman kai ikhlasi to tashin farko sa alama fatabal adab tan'i awwalan fatabahu bi sittin li'afi fa ko kuma ko fulfan aure ka durfafi kwanayi wannan kwaɗayin da muke da shi durfafe shi a farko ka yanka shi da ƙarfin da rai ka fidda rai wani mutum wani abu ka fidda in yi wannan wani abu ne da Allah Allah ya amma ka cire rayuwarka wani mahalarci dawa daga bayan Allah wanda a halitta shi aka zai maka wani abu ka cire shi kada ka kwalla fare da ɗanka kada ka kwalla fare da a ainihin babanka ne da za a yi in kai haka kai haka yanzu abin tsoron shi ko mana nan ai ba mai cewa bita nan bita nan sai kan bance maka komai in na jafa abin din lalle fakan maskila ne haba kada an faɗi wurin ajiya in faɗi wani inda zan zo ne ce turbari kuwa dama ina da mafuta kaza ina da mafuta kaza wannan kawai ba wa kansa kowa ya baro kansa ba sai an ce bisa nan ba illa da ka ga ɗan fata fata da za ka yi wasu wasu kaɗan tsallakar da shi wani aiki wuce wala ba shi an gama tsira aka tsaya can ko can ko to kai na ba dawo kai na ba dawo to kan da fi kwaɗi ana ranka farkon abu da za ka yi wajen fasbahu bi fitilil ya'afi ka cire tunanin ɗalibanka za su yi maka kaza wannan shi ne abin da aka sani cewa ɗalibai kamar 'ya'yan mutum ne Ka cire ɗaliban ka za maka ba ba ka bukatar komai a wurin su in dai ba ka yi musu ba ku rike kayan ku amma ku rage addini sannan kai ma ɗalibi ka cire tunanin malamin ka da ka kama ka cire tunanin malamin ka zai maka kaza ka fi da wannan haranka kamar yadda muka ce ka cire rai daga babanka ka cire rai daga sarkinku yi abin da yawa gaba ya ishe shi rigiman da ke gaban shi ta ishe shi eh shi wannan a dole ne da ka gama ka ayi sa ba ka ga an jaddada shi ba ai ka ga ba a jaddada irin na ƙarfin uba da tsakanin uba da da a ce ga shi nan ɗan nan ka ciyar da shi ko ɗan nan kai kuma ka kai shekara ka za ka ce sai dai an nuna cikakken abin mai hankali da kan abin da ya jaba kansa amma ko mata ba amma don ka ba ta da kanka ka je ka roƙo kamar yanzu misali na a ce maka ka je ka sayo dabba a kasuwa har ba san ka ciyar da ita ba gwamnati ta ta musulunci tana ladabtar da mutumin da ya sayo dabba bai ciyar da ita farko za a yi masa nasiha ya ce yadda ita abin da take bukata idan ya ƙi yadda ita so za a sayar masa da ita ko ya karɓi kuɗin ko a je sa bai tilmali ya ce shi zo zai karɓa ga kayan ai ta ga aure don ka da saye kaɗan ne da ita aka ta an tuna da iko a kanta zai sa ta zai hana ta da amana an ɗora mata ya koyar da addini ya yi waye ya yi waye farko abin da ke za ka ciyar da ita za ka shayar da ita za ka nema mata wurin kwana ya kasan ka irin galbanan ta a ga wannan mace ba za ta fi dare daga abincin mijinta ba dole ne wannan da kula da yake da ita ya ya ƙanana dole ne ke da su iyaye wanda suka kafa fiyar da kansu wajibi ne fiyar da su wanda kuma in ba wannan ba su kasa ba ka me haɗi ne neman daraja ne a kai ne kake wa ka dukkan komai an cire kwaɗaiku wa aka bil alal madahi na yi fasa da fihi ma ka fasi kan yabo da godiya in kayi فاذهب فيه مكان كتيفه كي نيسا يبو كي نيسا بغوديا biyu kenan nan makafa alama ta nan ma ya tsare ko amma wannan ba kare ba nan wancan ma aqabil wancan ma fa aqabil sana'a sana'a ta fi ma wani irin zuwa a shakin duniya fil akhirah irin gudun yan duniya da lahira ya kenan dan gida yana son ka baki labarin Allah ai kawai ya labarin kwangilan mu kana gawa zan ga biyan kwangilan ta ya labarin shanun mu yanzu ina ne inda ake zaman lafiya mu kora shanun mu mu koma can ya labarin kasuwanci yanzu ne ke ja ja ni gari kaza don in na je in kawo shi ne za ka masa magana yaya labarin aiki ya aka yi ka samu promotion ne har yanzu da ka za ce to ka samu wani ka samu wani shi ita so kawai iji labari da ka gama karatun ka ka ka yi waye ka yi waye to in ka ce masa ka zo mu je masallaci ka zo mu dubi lahira ba ya san maganar lahira yana masa maganar lahira ne zai ci to duk da tare kuma wa zai ba ba zai ci ba wannan irin in ka tashi gudun duniya ka guje ta irin gudun masu neman duniyar lahira masu neman duniya suna gudun lahira yadda mai neman duniya yake gudun lahira akwai mutane wanda su dai na wajen ne ba a kafa hujja da su ko makara ba fafan da ni wanda a galabiya masu yanki makara a masallaci nan haka ake ajiye ka to zai ka wurin makarantar ko ina ya shiga wurin makaran ba mutane sosai ba su shara ma ba sa son ba kusa da wurin a iya share muhammad ba kullum da makaran ya yake shi futu futu amma in ka je ka share wurin za su sauke ka fal an samu biyu ko sai da dama an ce in dai mutum yana son ya yi sai ya rabu da nan ya rabu da eh, ko eh ya rabu in dai da salati sai ya rabu da kwadayi ko san shi da karshe a kai A sai ya rabu da neman yabo ya guji neman yabo irin yadda mai neman duniya yake gudun labari zahira saura da faizarta kama naka zabuhar tan'i idan ka samu daman yanka a kwaɗayi da ne da ya afu da yahu eh, ya afu daga abin hannun mutane idan mutum ya samu kaiwa ga wannan gwaje da fi sana'i ya guji neman yabo balmadahi in biyunan suka samu to sahula alaikal ikhlas ikhlasi zai ba sarki za ka iya yi don Allah ba ka neman ah, ainihin yabo kuma ba ka da kwaɗayi malar kunai ne ba ka da kwaɗayin abin da za ka fara faɗa da wannan aikin kuma za ka san a yabe ka kan ne yadda bai kasu dare da gare shi kwaɗayin kuma a biya ka kan wannan aikin ya fi daga gare ka to lokacin nan da ya kama fi za ka wani fi ta hanyar fama kilas wannan ko ko ko ko ne ya tafi abin sai kawai ga karatu mai sauƙi amma yadda ba a yi shi ban da nawa an gani sai dai za a yi sabo shi ne tuna ainihin kwaɗayensa da abin nan ɗinsa da ya afu daga ainihin abin nan da yake da suna kwaɗayensa daga ya afu da ya afu sannan kawanta yabo neman yabo duk ɗaya ne ba ba shi da abin nan ba illa a wurin kirkira za su iya bambantuwa kuma yanzu kawai abin da muke nema ya ba mu fa in kunta fa man ladhi yashulu alayya dhabhu sam'i Ko wanne abu ne zai sauƙaƙa min in daina kwaɗayi mu daina kwaɗayin za a zo a yi mana makaranta mu yi na gaba daya daina kwaɗayin za a wani zai min kaza wance za ta yi min kaza ne yi ba da sarki wa mazari ya sulo alayya zan kwastamai da zo da fistana'i da gudun yabo wannan ke kulto sai ce maka amma zan kwastamai hanyar da za a bi a yanke kwaɗayi sai ko alaika ilmuka yaqina kuma san haka daidai ilimin ka na hakikanin ainihin annahu laysa min shay'in yaqma'u fihi babu wani abu da ake kwaɗe cikinsa illa wa biyadillahi wahdahu khaza'inuhu face taskar abu nan na hannun Allah shi kaɗai duk abin da kake nema yana hannun Allah ka duba hatta ɗan ɗan na hannun Allah ji na hannun Allah gani na hannun Allah ci gaba na hannun Allah dukiya na hannun Allah dacewa na hannun Allah to ka cire duk abin da kake nema asalin abin yana hannun Allah wancan wanda kake da shi Allah dai ya fincina ya bashi sai ma matsi Allah ya fincina da kansa ya baka kada kai na roƙon Allah ibaku baku mu samu a'a ya Allah ka bani su samu amma dai ka bani kawai ka bani amma ba Allah ya ba ku mu samu ba hmm. mu Allah ka ba mu kai tsaye sai ce to idan aka babu kun ittifaqul asbabu ke to nan fada ku nemi hanya ku zaɓi duk hanyar da kuka zaɓa Allah zai ba ku ta nan in duniya kuke nema imma noma wa imma kiyo wa imma sana'o'i wa imma kasuwanci kada ka zaɓa ka nemi ƙarfin abin da ya dace da halittar da Allah ba akwai wanda halittar da Allah ya masa ta kasuwanci ce akwai wanda halittar da Allah ya masa fasaha ake da ita zai ya fi dace da sana'a akwai wanda Allah ba shi ainihin lura da abubuwa noma akwai wanda shi kuma ya fi gogewa a da reno ya iya reno kaga kiwo shi ne wanda iya reno ko za ka duba ina ne zai fi muku kuma ina ne mai yiwuwa to in ka danna a nan to sai ka Allah ya kawo maka amfani ka gani da mutum je inda Allah ke badawa kuma ka gani da mutum ya tsaya ya tsara yana abin Allah ke badawa ne ne ilimin yin wannan abin kashe shi wanda bayan abu sai da ya fi kadul asbab ina ce da komai sai da ilimi kullum ina tuna wannan magana lodi fa na buhuna ake sharfi ne ka sun gina buhu ka je ka aje zan zan baka da ake aje ba zai yi ba ka ji da ka tara ka tara su guduro ka buɗa na ka dafa wurin sai kuma ka je man kai ko kuma jami'i yanzu misali in mutane ne yanzu kamar cikin mutum in wannan ya tashi gwanin shirya mutane ke ko kwantar da hankali in ji za ku ji maganar shi ta jari mota ta kwashe ku gaba ɗaya amma kuma ta masu taurin kai wannan je ya tsaya wannan je ya tsaya nan wannan je ya tsaya nan ga fili a ciki akwai filin motar amma sai a wajeri saboda san rai an rasa wasu za inda su zana wani wani za su samu wannan ya hau gurin wancan ma ya hau gurin amma ba zai zuke kake ce sai kai zauna nan kai ki gudu kai zauna nan kai zauna kai zauna sai ka gaba gaba ɗaya mota ta kwashe mutane sai sai ku ce mutane daga ina suka zo mota ɗaya ta to da ne akwai da nan farko to in ya iya nan kada kuma ka ɗauka ko ina ma ba ne a'a nan ya iya sai kuma abin da ya iya ne ka da shi to eh, mutum idan ba annabi laysa eh, ba me yake da kafa la ha ghayruhu babu wani ta da ke da wannan tafsir ki in arzikin na hannunsa da fati fatihul gaibi inda mu sai mun ɗauka nan sai mu koma tsoron sai ya sashe da ko alaika shi wannan zai sauƙaƙa shi za ku yi a karanta kwanta karatun قلت أما ذبح الطمع وإن كان قد يبدع عليها ويسهله عليك علمك علمك يقينا فيسهله عليك إن علمك لعل أن ينظر فوق أشدرك أنه ليس من شيء babu وني أبو daga أبو abubuwa يتأمأ فيه دعك da ake illa wabiyadillahi face abu nan na hannun Allah wahdahu wabiyadillahi wahdahu khafa'iluhu taskar abun na hannunsa cibiyar abun na hannunsa da za ka zauna kabar Allah ka kama wani ina bari bai yi ba sai ta ake bukatar imani da Allah la yamliku ma gairuhu babu wani kuma da yake mallaki da wannan tafsir wala yi otal abu min ha shay'an ba a bawa bawa komai daga waɗannan abubuwa ba mai bawa bawa komai daga wannan abubuwa su ba ba Allah ba duk wani da ka ganshi da kuɗi Allah ya ba shi duk wanda ka ganshi da jama'a Allah ya ba shi duk wanda ka ganshi da dabbobi Allah ya ba shi duk wanda ka ganshi da kwarin Allah ya ba shi nemi kwargirin nan auren Allah wa amma zubi ainihin fista na idan ka ga fuskar ita mata wa amma zubi fista na amma gujewa yabo hanyar da za ka bi ka gujewa yabo hanyar da ya kamata mutum ya bi da gujewa yabo wal madhi fa yusahhiluhu alayka ilmuka ka na sauƙaƙa maka shi annahu laysa ahadun yanfa'u madahahu malam ba wani mahaloki da yabansa ake da amfani kuma dan haka ne babu wani wani wanda yabansa zai ma amfani Allah ce ba da amfani da abu ya kuma tawili. dan mutane sun duk da yabon ka yake je ya malam bawo da amfani sai da suka ga amfanin ka suka yi ka sai kaga in mm, haka ne ko ka je ni ya babban da ya baka wani abu ba a yabon ka sai kai wani abu to don haka nan kana buga yabon yabon da bai kawo komai kuma bai jama'a ba wani zai yi ainihin ya kawata wa ya dafa ko ya cutar babu wani mahalokin da yin fa'o madahahu da wani zai yi ya kawata ya amfanar ya kawata wa ya dafa zammahu zan zammahan a rubuta ko ya kamata ki madaha ko zambahu da ya zayyano da ya taho zambahu zarginsa ya cutar wa ya shiru ya kata illallah wahdahu yabon Allah shi ne yabo zargin Allah shi ne zargi yabon Allah shi ne yabo idan Allah ya yaji mutum ya gama yawo idan Allah ya mutum ya yaji mutum ya gama sabo amma ba dan adam ba saboda haka nan kake na mutum in ya haka zai so ke maganan yabo zai manta da yabo zai yanka yabo kawai yanka abin da yake jira Allah ya yabe shi abin da yake jin tsoro Allah ya zarge shi tun da Allah na ganin mutum hmm. ba da yawa ba shi da ya same mu ba muna son mu yi wannan abu yanzu yana neman faskara ya ma faskara ko ka fara rikin rikin sai ka jika kaza ne ko ka fara tingin tingin tingin saboda wancan bai nuna ba sai ka jika kaza ne yanzu ba ka ga bilalu ba ana yaban shi ana cewa ba wa Allah bilalu na kusa da manzan Allah mai kiran manzan da manzan Allah wanda aka yi masa albishi manzan Allah shi ne wanda manzan Allah a ainihin yi masa ka gidan aljanna yake tambayan ka mai kai kace kana yin kaza ɗan kana za ka koma kare da kokari ne kuka ita da hawaye kana tsaya yake ka ga tsaya ni jiya bawa ne aka ɗanta ne saboda musulunci na nan na bawa sai dai yanzu ya samu martaba bawan Allah tun da wanda yan tashi ake tafi ba ni ba ka na yan takasai da ake musulunci a samu ba ka ga wannan ya samu da kuma haka ba sai ka faɗi zai dinga jin wannan yabo ci ne ni ne mai kiran sallan mazan Allah ni ne wanda na hauka abu da kiran sallah ni ne wanda kaza kaza ni ne wanda kaza kaza ni ne wanda kaza kaza ni ne hannun da Allah yake tambaya me kai har na ji ka a gidan aljanna na ce masa na kaza kaza ke yi ina wani wani ce to manzon Allah mai na karatu a wuri ni malamin manzon Allah ne idan na wannan in ka tambaye mutum a wayan tafi na ce kai malamin shi malamin ka ne ويشير إلا الله وحده كما قال ذلك الأعرابي للنبي كما يدعون مؤمن كركرة يجي سوى النبي إنما مدهي زين وظني شيء يبونا زي أوكتاكا zargina zai karkata ka kamar da zai yin zargin sarauka shi Allah zai yi saboda idan suna faɗi in suka ɗauki ka suka ɗaga ka suka kwarzanta ka suka kwarzanta ka ba kai suna har wani masu zaka ka zo ma ɗauka ka ka zo mu ɗauka ka duniya ta fanka ina nake neman su duniya ta sanni ni ina neman ne Allah ya sanni ya sanni amma ya sanni da ayyukan alheri amma ba duniya ba ƙiri n'a su zama manya za su zama ko Allah shi wannan wanin nan kun gaya mana shi mana zai zo mu ɗaukaka shi kyauta ba sai yariya ba tunda biya ake za ka je ka sai fili ne ka ce ga inda kai karatu ga inda kai firamare ga inda kai sakandare ka yi aiki kaza ka yi aiki kaza ga halayenka ga abin da ka ke sha'awa ga abin da ba ka so babban wasu cikin wallahi yan jirin ku ji tsoron Allah sannan an suka taso ka gaba su ɗauka su fasa ka su ƙaƙulo za a yi maka kasa toka da warwara a kuma karatun ka na kaza a haɗon da karatun ka na kaza kuma ba za a tambaye ka ba kaza da ka ce a lokaci kaza ne ya yi ra'ayin ka kai inda za su yi maka ka da kana da abin da za ka faɗi duk wanda aka yi masa iya, kuma da yake mutanen gari shanu ne ya su ɗauka haka ne wannan shi ne ga zamanin kaza ga abin da yake yau ga irin abin da yake zamanin kaza ga abin da yake saboda Allah ba a samun mutum sai dai masa kawai kuma shi kanan mutanen gari ko su ce gaskiya ne gaskiya ne ko ba gaskiya a ciki annama da shi zainu da zan mai shainu فقال ذلك الله عز وجل wanda yake haka ne a yi wannan akwai na haru sahihun hadisi rawahu ahmad fil masnad shafi na biyu shafi ɗari hudu da tamanin da takwas lambar hadisi a ainihin dubu sha shida da talatin da hudu an yi akara ibn hadisin da نادى رسول الله من وراء الحجرات yana ɗaya daga cikin wanda zai suna kiran da 'yan gida Salamu alaikum, ‘yan Rasulun Lahi, sai mu ji kowane, ai mun ta daga da wuri, mu ai kaga manyan mutane ne ba muka tsallako saboda son kai ka mutu. Mai madalla ya gama wahala da jama'a ya shiga gida ke da kai suka je suka dinga kwada masa kira. Fakara ya Rasulun Lahi, fadin yi jefa Rasulun Lahi. Haka kwanaki suke yi. haddana abin da haifar haka yin gida da zai da kwala na kira kwanzu da kwala na kira daga waje hannun sai ta yi ko ba ci kake yi ne sai a fashe na zariya ko ba ci kake yi ne kuma ba a yi za a ba ashe kaga ba ga wuri mai hankali ya ce sai kaga kabari yanzu nan ya shiga ciki ka bari in an jima ya abun nan wanda wani abu ne ke gaban shi ba wanda zai ce ce eh, gudu kofa bai kai da wacce ba yana ciki zai fito da ka buga kofa ko ma ka haka buga kofa ko ce ga ya fata in kana son mutane su zanka ba waje ke fitowa ba kullum hmm? mutanen kake ka fito waje ka ajiye abin da za ka je ko taho muna neman ku ne amma lokacin da ya zaba ke ka zo lokaci ka ba ya abu ga kofa da ɗan ga kofa yanzu ya shigo yanzu ya zana ya shiga bai kai ga yayi bacci ba hmm? to dindin ga abin da annabi amma saboda halayen mutanenmu in ka yi haƙuri ya yi ɗauka da ina masu amma dai na waje ya kamata su kuma su hankali yanzu aka tashi ya shiga ka bari lokaci ka za a yi karfi a'a buga sai dai a yi ta haƙuri kuma ji masu cewa na zanen sanar yi ya yi yakin kudin ga haƙuri su koya ba ba dole ka haƙuri ba jama'a ka ne ba a kan sai arziki ne ma a yi sage ka wani ba a kawai shi yana zuwa da wajen shi ne amma wani ba a kawai da wannan kuɗi na kanka ya ta kai faɗa ku shirya amma dai wannan son bai yi ba akwai cutarwa ciki inda mutum na zama kuma na zama wurin karatu ai kaga da ba za a yi ba ko kuma da karatun da ake ana ganewa da ba a bari ba masu karatu ko da gane sannan kuma wani in su ko ba su ba tuna na samu wata zai ke da dukul na zama farke da ita ya fi karatun gida ya yi karatun kulliya ya je ya yi diploma sai da ya buga min kofa ban amsa ba sai buɗe kofa ya shiga salamu alaikum salamu alaikum bai na ke amsawa sai Allah kan shi da hasan ciki da'i ne gina du'atu wallahi mala mun da ake bin kunyan buɗe ƙofar bai danne a nan kafa, ban ya sake wuce a can ciki kun fa zan fito nan ne kai manzon Allah ya sha wahala ai ka zauna ƙwaƙa ne ya faɗi abin da aka yi masa ya ninka ka Allah ya mulki ne sannan kuma da zuba ma wani abu arziki kawo shi ba tun da ka gani zai ce ce ya lallahi da mun yi jirka rasulullah فقال يا رسول الله أنا إن حمدي wa ina zambi شيء kamar yana sai sai kaga ka tawayi hannun biyu duka duka sun ne in ne ya bai ka ainihin biya zama kwalliya ne a gare ka a tanki na ainihin zargi ne a gare ka idan na ɓata ka ba ka lalace kakka dare in tafi a wannan halin baka kula ni ba kila ka fanni ne ba idan ne maka wanka har ka shi za ka ɗauka ka in ku na ɓata ka na tafi ina ɓata ka ba ka taimarta Allah wannan ya samu. Fakalar Rasulun Gahi, a kama abu sama za ka yi mahu asa wata. Hayi wannan matsayin da kake waɗe da Allah ne. Allah ne ɗai in yi yare ka zaka ɗaukaka. Allah ne ɗaya in ya ɓata ka zaka ɗaukaka. Amma ba ka ba. al'amura suna hannun Allah kada ka damu da wani da mai haɗa mabunta duk abin da aka haɗa maka in dai ka ke Allah ba ka tozar sa ku tirmidhi wannan ya zauna ma a zuci da haka nan ba za ka cire magana magana ya ba za ka cire shi a zuciyarka to wani ina kan yabo yana gudu ka a zarge shi ai da daman ɗalibai yau ai in kai magana ne sai ka haushinka to kai kuma kana son a yaren ka ne tsara mata yanzu in ka duka haɗe ka ba ba a jin haushin ka kai ya za a yi kaza mutumin ya sha a ka Allah in ya yabe ka kowa dole ya sauka idan da ya fushi da kai ko zai dabba wannan ba ta saka wannan kenan ba kuma inda muka taso ku eh eh eh eh da eh jiji da kai ai kai yanzu ka yi karatu har da wulakan kamata yanzu ka fara zuwa makaranta mu mun yi karatun mutu ne. eh haka ba ka gana yi sai mun dole duk ka toshe kunnen ka ilimi wa akwai misalin cin inda muka tafi ilimi an tashi yanzu wani sai ta kai na wani daga kun tashi daga yan karanta karantan na ku yan karanta ita sai da hmm, mun tashi shi da a baka farka saba da dangar zuciyarka kun tashi daga yan karanta ana wuce kuna ga kuna wasu yan karanta karanta na so in tsaya mu gaisa amma sai na ga kun shigaltu sai na wuce shi to shi da gaskiya ne muna na kakka na gaba sa ne a wannan kuma dai mu ne masu yan karba abin da sun musulunci ba ko yake zagi akwai masu karatu sosai amma na ko su yan karanta karanta kuke sai sai eh, amma akwai ne manyan karatu kai wannan ta kai ake so a ta kakka mu ya su Allah ya wata ikon cijewa kuma ya kan da kai banda bayan karama kafin karama nan Allah ba ka ikon ka cije a karkashin wannan kaga kenan in dai wannan hadisi ya shiga cikin zuciyar mutum fadhat fi badahi ma la yazinu hafu ka aure cewa yabon wanda yabon fa bai kawata ka dan adam ba yabon fa bai kawata ka maka da komai sannan kuma ka da irin wannan mutum ka a ce baka har waka akan yi wa mutum har kuɗi ka ɗauka ba ku saboda su yabe shi idan sun yi ma ya biya su da fi zan ban laye shi nuka da kakkaje tsoron zargin da gudu zargin wanda bai bata ka ba bai iya ma komai zan ba ku warar da fi matahi من في مده من من madadi من كل zaini في madadihi kai تأين yabon wanda duk wata kwalliya na cikin yabon shi yabon wai yabon Allah kaga da man adadi kwalliya haka da azanta wajen bawa na ba zai gishe ba yana daɗa kusanta zuwa ba a da ya fi so irin kalilla in ji Allah amma bawa na na daɗa kusanta gare ni da na hasilsilu hatta uhibbahu kaga san wannan sai idan ahabbtu kuntu san ya sa bihi to kan yi wannan ita farilla ita lafiya, ita adabu har ka kai martabar da Allah zai so ka yana son ka za ka ga canji ya fara garuwa gare ka hmm? shi ake so ba ɗakin ana magana ɗakin na zuciyar nan ba kowa a cikin zuciyar mutum ba kowa a cikin sai Allah sai ko wanda Allah yake so ka ga tana son har manzon Allah saboda shi rasulullah ne Kowanne mace za ka ka so ta saboda ibadata abincin ta da don dukiyar ta ba dan ka za ka so ka so shi saboda kokarin sa har zancin sa zai sa ka so shi shi kanan kana ya sashe wannan eh wannan zai yi albarka da kullu ne duk wani ɓatanci fi zan da ina sa da ban ya da ala zalika illa ka ga mutum ba zai iya wannan ba sai da haƙuri wal yaqini da yaqini sabata faqat sabara kana ji kuna ji muna ji ina magana da yake ka ba malam duk lokacin da ka kasa haƙƙi wani ya ce na ka kasa fakankan cewa da irin wannan maganganun ta kaman arada safara fil bahri fi gari markabi haɗa ce ne zo ba sha ba a halaka kai halaka ce kawai amma duk da ke son zai tafiya a rafi ba kwale-kwale sai na zari shi ba kwata ba balle kai tsalle ka kwaba rafi da gashi nan teku ne iya kallon ka ba kwale-kwale za ka tafiya shi dai ta ka yi wa'innan abin ba da haƙuri ba ba na sa yi haƙuri ƙara ta'ala shugaban gaba ɗayan halitta a cewa Allah cewa ake masa fasbir inna wa'adallahi haqq kai haƙuri alƙawalin Allah gaskiya ne Ita wannan addini ne za a yi shi ba kai za ka yi ko kai ba kai ba za a yi shi kai dai ci gaba da yin abun da ya gaba da kai karfi kake da shi dukiya kake da shi ilimi kake da shi ka tabbatar da ka tuttula aikin ka ba ɗaya abin da kai ka tuttula shi a ciki ka jira mai Allah rai kan ka tuttula yin ba zai amfani ba kamar yadda ka kasance ba ka sayan abin da riba to ka nemi inda riba za ta samu ba wai za ka tabbatar da abubuwan ba ka tattala abin da kake da shi a wannan addini inda zai amfani a iya saninka a iya takatsantsanka a iya iyawanka ka yi shi haka saboda addini ya fi kasuwanci ya tunda kana tsaya kai ta ayyuka ka ta ayyuka cikin ka gaba mai amfani ka yi biya dukiyar ka koyar ka koyar da koyar wannan ba ta yi amfani ba dole ka dinga duba ya kai ku tsaya ni ne ban iya ba kai ku mutanen ne haka kai akwai dai magana to ko Allah bai yarda da ni ne ba shi san ne musu magana ba za ji a ko sai ne ne ni ne ban yi da kan kai ta neman yadda za ka koyarwa ne in aiki ne ka za ka fake ka fake ka fake sai ka ga wanda zai yi amfani ba za a fitar shi kamar yadda ka zama ba za ka faro kayan da ba za ka fi ba wala ya ya yi la da. kada wa'inda ba su imani ba su harzuka ka ka ga maganin ka wanda ka san shi za ka gyara ka za ka gyara a tashi ma a kashe ka a yi maka ne ne wanda ke jin nauyin kamar yau ya jin jin nauyin ka wannan kasu harzuka ka ta ma abinci za su yi shaidan ne zai bi kansu su bata ma abinci in shiru kawai dinna ba laifi abu da kake sai ka kare kanka daga gare shi ba laifi kuma Allah ya halitta maka fushi ya halitta maka ƙarfi ya halitta maka babban ka kare rayuwarka da shi amma kada ka amfani da shi wurin inda zai cutar Allah ta'ala kai dukkan maganin na cikin Qur'ani kaga ya ce kuma shifa'un lima fil qulubi duk abin da ke damun ka hanyar nan in ka zo kan karatu sai ka ga kila abin da yake damun ka ya warware aya ɗaya ta warware shi وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يمكنون haka duka sanya su waje alna a immatan min hau don sanya jagorori daga cikinsu sun samu shugabanci sun samu jagoranci ya na bi amurina saboda suna shiriyuwa da umarnin duk da muka yi suna tsayawa suna suna ƙwar'ani suna aiki da ƙwar'ani nan daidai gurgudan irin bayan da Allah ya ba su. lamma sabaru saboda sun yi haƙuri ba a gudan shugabanci da haƙuri ba wa kano bi ayatina yuqiluna kano yuqiluna sun kankance da dokokin mu na baki na kuma karmi ne musulmi la mashaqqata fi tarkil ma'luf irza allahi ta'ala kai wannan ma ya dace da babu wahala wajen barin abin da mutum ya saba shi da yake hana mutum ta ba ka ba eh? wani lokaci ba ce idan ka tuba daga gaba sai ka bar mutanen ɗan tukuna in dai abin da aka ce maka ka saba da shi ba ya yi da wahala bari inda wajen yadda da Allah ne ba shakka kwata kwata na kira ne a yi da jero shi yana kan yi wannan darasin a fi jamkorewa duk wata karamar wahala ko babba wahala babu wahala fi tarkil ma'alufi wajen barin abin da aka saba da shi sai rabba alillahi ta'ala inda yadda da Allah za a yi duk abin da ka bar shi don yadda da Allah za ka ji daɗin abu Wata misali a ce za ka haƙara wa kanka kawai ce ka daina magana da mata ka daina kaza ka daina kaza ka samu ɗanyi bayan wata ɗaya wata zai zaka ji daɗin abu a ce ashe da ana cikin masifa in dai don yadda da Allah ka yi shi ka daina kallo don yadda da Allah malam sai ka ji daɗin sa innama yajidul mashaqqa fi tarki ma'luf ma'lufati bil awa'id man taraka al ghairi llahi yajidul mashaqqa ana samun tsanani ne wajen barin abin da aka faba da shi wal hawa'idi da al'ada min tarkiya da gairillahi da an bashi don wani don wani Allah ne to malam ka ba samu mashakka hmm? eh eh ai kafan su ba su da hankali galiba ne akwai ma jahilci an yi shi akwai wanda kawai yana ganin zalun sansa kake bai gane ba shi isa kai kokarin su gane kuma yana kai bari ka farka su da Allah wannan muskilan kai kaza ban sani ba ko ka san Allah ne nuna ni inda da muka fara ne wannan ya Sai da haka nan wannan kai bari nuna masu Allah kake nema su da su sarar asu da shi in kuka gane wannan shi ne zai abin nan wannan suna ba da wannan filin filin ne kawai ka hana su hana kai yi kai har Allah ya taimake ka kaci nasara da tafiya ne amma kai da kanka ka mutum ya shirya zai ka ba muddin ka bar shi ka samu zai da wala amma duk abin da mutum ya bushe ga wani Allah ya kirki bai ɗorewa a yi sa ake jin tsoro kullum kafa yara suna yi dole idan ba su suka gamsu ba ka gafin kawai haukan hanya kana cikin tsoro amma man taraka dukkan wanda ya bar kaza da gaske mukulisan don neman yardar Allah fi qalbihi lillahi fa innahu la yajidu fi tarkiha mashaqqa zai samu wahala a ganin abu illa fi awwali wahala sai dai farko da mutum zai bar abu biyan tahida a kwadikun don a jarrabe shi da gaske yake tunda duk abu da mutum ya tuba da jingare shi sai kaga abun yana zuwa masa barkatai ta ko'ina saboda iftila'i liyun ta hana a kwadikun huwa fi karkiya am kazibun to karshe mutum ce daga wannan ba zan tsara ba ko ya fito da tsarawa kenan fa in sabara ala tilkal mashaqqa idan yi wahala daga wannan tsananin kalilan dan kaman istahalat lazza yanzu ka gani ba ko kiyamun laili ne misalin ko ɗauki wanda muke ne kama da biya a cikin wata ramadana ka zo ka dage za ka taho ka fara kiwo gani ne maka dukkan sallan nan ko an bari a yi nisa in shiga ko ana farko raka aka koma kai dan wai waye waye kai da kama zagaye zagaye sai ka ga kowa shan wala sallah amma ka ce da ka zaka shiga ciki ayi wani ne kwa da da ko baya ku da amma ka ce da ka shiga to in aka gama sallan sai ka tafi in ba fa ba shi dan ya biyo ka ka bata yake kan kabbara harama na kabbara can sallolin da aka rage ko ina ba ko alwala ba sake ba sai ka ji daɗin sallar da ka ji ka fa ko alwala kuna gani ba wannan sallolin na ramadana din nan malam sai ka ji daɗin sallan nan sai ka in kuma ka saba mai tarar da baka zo ba sai ka kusa jinya ba ba ka ce da ta masifa ta fafa na ka legas ka kama ya ka tafi legas ko ka kama hanya ka tafi gari ka ba to ba ka ji ne ran nan kaman ba wata ne ake ba bari nan za ka je ka san da masu baka a goma nan sha biyu a yi shafa'i da wutare a kan yau kace yanzu an gama sallan kenan na ita ai an gama har tawashi kuma wasu ce yi eh, dalilai kan tabbata ka ji ka ba daɗi yanzu cikin yanzu an fara ka ba kayan da ke kalli a gaba da ganta a yadda yake ko ka yi sallan sai ka zaka kaman ba ta kai ta kan ba kuma zanen da ya yau ke ji hmm? to to an riga an saba to amma lokacin da yi za sa wani yana tura shi kuna azabtar da kanku yau ba ku da ladan ce to ai ba naka muke ga ballata naka hana mu eh abin muke so ya karba ba kai muka yi yawa ba ballata naka ce yadda ka samu din nan ba mu yi din naka ba amma mun ga yadda annabi yayi mun ga yadda Allah yake cewa abu da aka ce laifi mu sa mutane da ba da ta jafa komai ba kowa ba haka da mun yi kaɗan an watsa da ya so ya dawo ya so ya dawo mu da nan da annabi ya kanta suna uku gaba daya da kara ali imrana nisa'i ina ga hamma'i da kuma karatu mutarassilan sannan kuma wani da zai karanta bai kai wannan ba ma ba a ce masa ya yi me yake da suna hmm? eh, to da usmanu dan afana an masa albishir da aljanna da yawa kai shi ne wanda aka ce daga yau usmanu in bai kara komai ba allah ya yi masa gafara hmm? shi kullum sai ya sauka alƙur'ani kuma sannan ka fito ka ce saukar ƙwar'ani rana ɗaya ba kyau kai ka yi ƙaurin ido ka yi duk da za ka iya ba shi kenan ka yi iya abin da kake iyawa Allah ya karɓi naka Allah ya karɓi ne yi da yawan shi ma ran da Allah ya baka dama kai ma za ka yi irin shi amma dai yanzu ka kafa قال ابن سيرين Ya الله يجزيك ابن سيرين يقول na شريح ما ya halifu billahi. yana rantsuwa da Allah ma taraka abdullahi sai an fawaje da faɗaɗahu yake wallahi ba wani mahalarci da ya bar abu don Allah ya samu damuwan barinsa haya kunji ya fito fili amma yana da bukatar sai na ƙara fito da shi fili yayin ba ka gani ba mun baro shi karo jin da akwai wani dole dole da wani dan meye amma yanzu babu jin daɗin baro shi karo ko ji daɗin gwarin sanar ya yawan nan namu da a shekarar wake da kwasan ragi na waje ba girma ba a bigi wani mace kai a tashi kawai saboda kaga mu muna ciki ba mu adalci ba waje na shan iska kowa da riga sanyi ya makalkale barin je ba ce kai ko da sun ce a ci gaba za mu ce mm, mm, a dai tashi ta ji ko wanda ta da Allah mana daga samu ɗaya ne na rabi sai wayannan 'yan dagaggaru na gaba sai kan fararen daga nan mun danna har gidan fa'ida sai haka ga yana ba jama'a har da kafin iri wai wai abin ba kai laifi ba mata muna ta tunanin ya za a yi mata su zo wannan shi ce za ta zo za mu shiga gidan alhaji wannan shi in kuka shiga gidan alhaji wannan karshe ya za kudin da yi masa tafi kuma kai na abin zai dawo a shekaru nan ma a angon ana ce yin kudin nan baki mahaukata marasa hankali su musu cika mutane da layi da motoci kaza kaza kaza kaza ana zagin kudin najeriyan shuru yau gashi ba mai zagin mu in ka shiga in wani ya zai mana baki mace ɗauke wata ka filin na ɗalibai ne sai dai ba za mu yi haka ba wanda bai sanar da mu ba titin ma ba ma shiga kan titin sai mun tsallaka mu je ne mu motocin mu da tikunan mu ba tsallaka ku shi nan in nan ya cika duk ƴaƴan da ake haihuwa duk su faru na ko'ina za su iya haɗe saba da wancan sama kuma su faru mu kara eh? haka a wannan da ba a da za mu cewa Allah sai dai godiya ga Allah amma a cikin ya ce gawa ne ya yi kuka kamar zai mutu duba na kuka kan tsawon muna wanda ya yi kuka a gaba na ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka kuka a yanzu kuka ba daji wani na ta kwanan tashi ta haka yake yi kwanan tashi ta haka yake yi ce wani ka yi hakuri ɗaya ba an sai wannan furokin a kwana ana shi shi shi hudun da zai yanta ba sai ke nuna min wani filin ya ce to yanzu da ni da kai in an sai da mu ba ma kuɗin wannan fulotin da ni da kai a sayar da mu kuma aka sayar da mu waye zai yabe ba ma inda za a sayi mu har ka ce yanzu mun je mun kai kan mu kafa wallahi ba za a saya ba ba a samun taɓo ba mu da shi ya shirin da rai ya ka ya gama gidansa tuni. Ina yana da ke yanzu ya hayawa ne. bari wancan bai shi muka ba can kana gidan haya kullum kai faɗa da wannan kai faɗa da wancan a kan masu barkan yanzu da shi nan sai mu ya gidan mu kaga duk wanda yake wallahi wallahi ya halafu billahi ma taraka abdul lillahi shay'an fa wajada ku. ya da cikin barinsa haka kasa ba manzon Allah sun da makka shin da suka je can madina ba ta fi musu haka ba yayin da bayan sun kawo madina kowa sai da ya zama sarki na wani yanki wannan ya zama gwamnan gari kaza wancan ya zama gwamnan gari kaza a da suna talakawa a cikin garin makka ciwon suke ana biyan su amma yanzu gari kaza na ne gari kaza nasu ne kasa kaza kai ke da suka samu gangan duniya ta gaba zuwa gangan duniya ta yamma kudu da arewa da ba su yi faɗi sosai ba amma sun yi da duniya sun ba abin Allah don haka shi kai zai cikin sahabi ne zai ce wallahi wallahi ba wanda zai bar abu don Allah in dai don Allah ne ya samu bakin ciki a wani abu wa qawluhu man taraka billahi shay'an wanda ya bar wani abu don Allah awwadahu Allahu khairan minhu Allah ya canza masa wanda ya fi shi wannan magana haƙ gaskiya ne wani iwadu canjin nan anwa'ud mukhtalifa nau'i ne mabambanta wa ajallu ma ya'awwadu bihi mafi girma abin da Allah zai musanya wa mutum al'unsu billahi mutum ya saba da Allah damuwa ba ta kaula Allah in mutane suka baka suka barka su kuma subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim ko kana cikin su dole ta haɗaka cikin su kana magana da su amma kai kana alarshi jita kana zagaya al'arshi na tsawafi a kan na menene a kan wannan martaba ta fi komai daɗi shi ne wani ke cewa kan duniya sun ƙare ba su san daɗin duniya ba daɗin duniya alaƙa ka ta yi kyau tsakaninka da Allah ka ji kana son Allah irin wani so suke Allah ka ji wani daɗi la ilaha illallah ka ji gari ina zagayawa cikin jinin jikinka wannan shi ne wanda ya sabu sani mai kyau Allah ka tabo mana shi ne wa ajallu ma yu'awwadu da zin kusu billahi kan wanda na ma mutum ya saba da Allah damuwarsa ta kai dalilin ambaton Allah wa mahabbata ya bi son Allah وطمأنينة القلب دم وقوته ونشاطه ينفع الله نشاط ينفع وفرحه ورضاه عن ربه تعالى وأنه هذا أبو حقورة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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عدنا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين